wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul hijr kafin nan za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyin da muka samu akwai wanda yake tambaya ko yake son ƙarin bayani za a ce game da maganar a sa alkur'ani a matsayin a ringin ton da muka yi magana a kan jiya da muka ce alkur'ani yana da matsayi yana da daraja yana da falala da bai kamata ya zama ka sa shi a matsayin wani abu kawai da zai rika tuna maka an bugu maka waya ba ta yadda bukatar ka kawai shine ka ji karan ka ji sautin alkur'ani ka tashi ka matsi don ka ansa waya to kaga a nan ba a girmama alkur'ani ba ba a bashi matsayinsa ba da muka ce da mai yin wannan gara mai sa gara mai sa disko domin mahallin ba mahalli ne na girmamawa ba mahalli ne na kaskantawa to da ka kaskanta alkur'ani gara ka kaskanta disko wannan ba muna nufin a je a sa disko ba idan eh, wani kuma zai ce to bari in je in sa disko ai ba dole ne ka sa kana iya sa sallama kana iya sa wani kara akwai ringin tons yana nan wanda ba ba ba kida bane da da cashiya yana nan eh, dan alama ce da kaji kasancewa ba maganar a ce wannan ko za a yi masa rawa ko za a yi masa abin nan duk suna nan saboda haka sai ka zaɓi wanda babu babu cashewa a ciki da yawa wannan yana tambaya game da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama da yake cewa ya dukhulul fuqara ul jannata qabla al aghniya bi 500 am wato marasa wadata marasa akwai fakirai za su shiga aljanna kafin masu wadata za su shiga aljanna kafin masu wadata su shiga da shekara 500 tirmizi ya ruwaito shi wa kala hadisin sahih hadisi ne da ya inganta kuma mun ce abin da yake nufi wato ba yana nufin cewa fakiri ya fi mai kuɗi ba ina jin mun taɓa yin wannan bayanin in dai ba wahami ne ba na taɓa wannan bayani ko a nan ko kuma a wani guri mai kama da haka cewa ba wanda yana nufin ya wato shi mai fakiri ya fi mai kuɗi ba domin a kasancewa ya riga shi shiga aljanna ba shi yake nuna cewa in mai kuɗin aka zo za a sashi kuma za a sashi a ta ƙasa ba ba abu ne da za a ce ya riga ya ji yawa shi ba ko ya zabe ko ya kame masu kyan a'a kowa daman ubangiji ya riga ya san wace aljanna zai sashi gwargwadon aikinsa to babu shakka wanda Allah ya bashi wadata a nan dole hisabinsa zai fi na wanda ba shi da komai saboda faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu dukiyarsa ta ina ya samu kuma ta yaya kashe kaga wanda ba shi da shi daman can bai za zo ana tambaya to in ina ka samu daman bai samu wani abu ba me ka kashe to kan da bai samu ba me zai kashe saboda haka kaga shi hisabinsa zai zama bai ɗau lokaci kamar wancan ba amma ba yana nufin cewa in ya shiga aljanna kuma shi wancan aka ga masa hisabi ya ya zama tashi a ƙasa take ba saboda a cikin a cikin sahabbai akwai manyan sahabbai wanda suna da wadata sai na abubakar yana da yana da kenan sai aljanna ta zama ƙasa da ta da ta abu huraira misali da cewa shi ba abu huraira daga baya kudanci a umar shi ma ba fakiri ba ne hakanan usman ibn affan wanda kowa ya sani abdurrahman ibn auf sa'ad ibn abi waqqas waɗanda suna daga cikin masu kuɗin sahabbai to za ka ce aljanna ka kawo da kai fakiri ne ta fita su ka isa ka faɗa ka to ka faɗa mana <laughs> ka faɗa mana ana maganar cewa su saboda nauyin dukiyar da take tare da su sai sun daɗe amma kai tunda ba ka da komai ce zo kamar ka sauka iya ne wanda yake da kaya ya fi bata lokaci akan wanda baya da komai a hannunsa na baya da komai a hannunsa ba abin da za a bincika zo ka wuce wannan kuma ya jibgo kaya kaga dole sai ya tsaya an abin nan kwastam sun duba wannan yana tambaya akan shin bin imam a sallar tarawihi kuma ka karasa shafa'i da wutiri da shi imam din ya fi ko kuma ka bar shafa'i da wutiri yi a gida a galibi mutane na shafaɗa wato suna samun matsala suna samun matsala ne saboda yadda suke rarrabe tsakanin tarawihi da tahajjudi da wutiri wannan duk abu ɗaya ne da tarawihi da tahajjudi da wutiri da kiyamun laili duk nau'i ne na sallar dare duk abu ɗaya ne wanda ya tarawihi ya yi kiyamun laili ya yayi tahajjudi yi wutiri kawai abin da za a ce wutiri shine ka rufe sallar da wata wacce ke mara wato ka yi sha ɗaya ko ka yi sha uku misali ko ka yi bakwai ko ka yi biyar ko ka yi uku wato duk sanda ya zama mara akwai ɗaya da ba ta ɗan uwa kenan ya zama wutiri amma wannan sallar gaba ɗaya ana kiranta ƙiyamun laili don haka za ka samu ba wani hadisi da za ka samu ma aka ce wanda ya sallaci tarawihi a hadisi akwai kalmar tarawihi a hadisi babu wani hadisi da ya ce tarawihi ana kiranta da wannan suna ne saboda an saba idan an yi raka'a biyu musamman a da can da ake ɗaukar dogon surori ana dogon karatu in an yi raka'a biyu kuma a ɗan zauna a ɗan huta sannan kuma a tashi a dasa rako'i biyu sababbi to wannan hutun da ake yi shine tarwiha din tarwiha shine dan hutu to saboda za a yi kamar sau biyar sai a ce tarawi wato hutu da ake samu tsakanin raka'o'i biyu bayan abin da kaga ashe ita shi wannan suna kawai ya samo asali daga yanayin yadda ake sallar amma abinda abinda nasi yake zuwa da shi ko dai a ce qiyamul layl qumil layla illa qalila kaga qum qiyaman kama ramadana imanan wa ihtisaban ko da kira ta qiyamul layli ko a kira ta salatul witri duk wanda ya zo a nasi to wasu sai suka ɗauka wanda ya tarawihi bai yi kiyamun laili ba ko bai yi tahajjudi ba a da can ba sa yin ita wannan sallah bayan isha'i mubasharatan wato da an gama sallar isha'i a'a sukan bari sai dare ya ɗan yi haka wani wasu ma sai an yi ɗan bacci an farka sannan sai a fara ta to saboda yadda mutane suka zama ragwaye ne a harka addini ba su da karsashi ba da shaɗi in aka ce sai an bari an ɗan jirkita to da yawa mutane in suka tafi gida ba su yi sallah ba kuma ba su dawo a yi da su ba to shi yasa sai ake dasa ta kawai daga an gama isha'i kawai a dasa ta tunda abin da ake bukata dai a yi sallah a cikin daren bayan isha'i idan ka yi ta farkon dare ta yi in ka yi ta tsakiyar dare ta yi in ka kai ta ƙarshen dare ma ta yi saboda haka ba wai wata sallah ba ce ita ta tahajjudi daban wani zai yake in kamar goma ƙarshe ɗin ta shigo to kuma an ƙara samun wata sallah ta ƙaru a sai dai kawai kai ka ya ƙaru amma sallar ita ce dai wannan shi yasa ba a san kai utiri har sau biyu kai tare da kuma su kuma da dalka kuma yi wato annabi sallallahu alaihi wasallam ce la wutrani fi laila saboda haka a daina samun abin nan wani sai ya ce maka to malam wacce zan yi in yi tarawihi ko in yi tahajjudi ce to ai duka abu ɗaya ne kawai ka ce in yi a farkon dare ko in yi a ƙarshen dare shine kawai tambayar amma in kai tarawihin tahajjudi kai in kai tahajjudi shine tarawihin dai ba wani abu ne daban akwai hadisi da ya zo cewa wanda ya bi liman har liman ya gama to kamar ya yi kiyamun laili ne wato kamar ya tashi daren duka gaba daya sauraka akwai falala lokacin da ka bi liman aka yi har da abin din da kai hmm? adadin rako'i wannan akwai abin nan sabani tsakanin malamai akwai waɗanda suke ganin ya kamata a tsaya akan adadin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan sa wato kada ya wuce goma sha ɗaya zuwa sha uku annabi yayi sha zuwa sha uku bai wuce sha uku ba kamar yadda ya zo a hadisin na Aisha radiyallahu ta'ala anha to wasu suna ganin wannan a adadi a bar shi a haka kada a ƙara domin a haka ne za a samu koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam cikakken koyi wasu kuma suna ganin a abin abu ɗaya ke tunda sallar nafila ce ya kamata a a takaita ta a wani adadi ba saboda haka in mutum ya yi sha ɗaya ɗin ya yi koyi da annabi in kuma ya ƙara ya wuce haka to ka a ce ya yi laifi wanda yawancin malaman a saudiya abinda suke faɗa kenan akwai kuma malaman da suke saba musu kamar nasu din albani shi yana ganin a tsaya akan yadda nasi ya zo sha ɗaya saboda kaga in ya gamsu wanda ya gamsu da wannan ra'ayi kaga ba zai zo a yi da farko da shi ba kuma da daddare a kuma yi da shi in ka gamsu da wannan ra'ayi sai ka zaɓi ɗaya ko ka zaɓi ta farkon dare ko ka zaɓi ta tsakiyar dare in ka gamsu cewa ba a karawa in kuma kana ga zaka kara wato zaka yi ashirin ma ko talatin ko hamsin ma to kuma wannan sai ka sai ka abin don haka ba ra'ayi bane da ya kamata a tsananta a kansa wanda duk ka gamsuwa da shi kayi duk da cewa masu cewa a wuce adadin ma sun ce wanda ya yi sha ɗaya ɗin ko sha uku to ya yi koyi da sunna yana da lada ƙari akan wanda ya kara din shin idan mutulmi ya taimaki arne za a rubuta masa lada duk wani abin da za ka yi da niyyar alkhairi ko musulmi kai wa ko ba musulmi kai wa ba in dai da niyyar alkhairi kai za ka samu lada duk wani abu wanda yake mai numfashi in ka taimasa masa za ka samu lada baka san cewa wani lokaci wannan aikin da za ka yi ba wannan aikin da za ka yi watakila shi zai jawo wannan arnidin ya fahimci bai musuluncin saboda haka Allah ya ce idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa ka annahu waliyyun hamid shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama tausayin sa da rahamar sa da kirkin sa bai tsaya kan musulmi kawai ba har wanda ba musulmi duk yana musu duk yana musu kai ko kare ka taimakawa zaka samu lada mun ga wanda Allah ya gafarta masa ko ya gafarta mata karuwa ce Allah ya gafarta saboda ta taimaki kare ta ebo masa ruwa ya sha saboda haka wannan ba abin da gurin da ya dace ne ka taimaka masa ba akan saban Allah ba ka taimaka masa inda kasancewa taimakon ba saban Allah ba ne kuma watakila ma taimakon wannan ya sa ya fahimci cewa musulunci addini ne na rahama addini ne na tausayi addini ne da yake son mutane ba addini ne na fada ba addini ne na zubar da jini ko rashin tausayi ba wannan kuma ba da labari yake cewa ya yi laifi ya yi fasikanci da wata har ma abin nan daga baya kuma ya zo ya yi nadama babban nadama kuma yana tunanin shin Allah zai karbi tubansa ko ba zai karbi tubansa ba kuma ya zai iya tuba kuma zai iya aurenta na farko zai iya aurenta ba wai haramun bane ya aure ta kuma shi ya kamata ba ya aure ta tunda shi ya lalata ta na biyu magana zai tuba zai tuba in ya tuba Allah zai karbi tubansa babu wani laifi da za ka yi wa Allah ka zo ka ce ka tuba ka ce ka yi nadama ubangiji bai karbi tubanka ba sai dai kawai ya zama tuban na gaske ne kamar da muka sha faɗa ya zama da gaske tuban kai ba wai tuban mu zuru kai ba ba tuba ne da niyyar gobe in ka samu wani sarari ka kuma yi ba irin wannan tuban ba Allah baya san shi tuba da niyyar ba za ka sake wannan laifin ba kuma ka yi kokari ka kyautata alaka ka da ubangiji ka yawaita ibadu ka yawaita aikin nafilfilu da aikin alkhairi wala Allah wannan ya sa ubangiji madaukin sarki ya share maka abin da kai a baya na laifi na ga mu bar tambayoyin haka nan saboda kasu cinye wani lokaci za mu tashi daga fadar Allah maɗaukakin sarki ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال حمإ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسلول قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين أنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم نعم الله مدعوك كنسر كي يتشي ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون hakika mun halicci dan adam mun halicci mutum min salsalin daga ƙeƙasasshiyar laka min hama'in ta wani taɓo baƙin tabo masnunin wanda ya canza waljanna khalaqnahu min qablu shi kuma aljani mun halicce shi gabanin haka min nari samum daga wuta ta wata iska mai zafi wa iz qala rabbuka lil mala'ikati ka tuna lokacin da ubangijinka ya ce wa mala'iku in inni khaliqun basharan lalle ni zan halicci wani mutum min salsalin daga ƙeƙasasshiyar ƙasa ko laka min hama'in daga taɓo baƙi masnun wanda ya canza fa'iza tuhu to idan na daidaita halittarsa wani faktu fihi min ruhi na busa ruhina a cikinsa faƙa'u lahu sajidin to ku faɗi gare shi kuna masu sujjada fasa jadal mala'ikatu kulluhum ajma'un sai mala'iku dukkaninsu gaba ɗaya suka yi sujjada illa iblisa ba sai iblis ne ya kiya an ya kuna sajidin ya kiya zama daga cikin masu sujjada qala ubangiji yace ya iblisu ya kai iblisu malaka Allah ta takuna ma'asa sajidin me ya hana baka kasance tare da masu sujada ba qala sai yace lam akul li asjuda li basharin ba zai taɓa yiwuwa ba in yi sujjada ga wani mutum halaktahu da ka halicce shi min salsalin daga ƙeƙasasshiyar laka min hama'in na daga taɓo ko yumɓu baki masnun wanda yake ya canza kala ubangiji ya ce fakhruj minha to fita daga gare ta fa innaka rajim lalle kai la'ananne ne ko kai wanda ake jefewa ne wa inna alayka la'nata ila yawmiddin kuma la'ana tsinuwa ta tabbata akanka har zuwa tashin kiyama kala sai ya ce rabbi ya ubangiji na fa anzirni ila yawmi yub'athun to ka jinkirta mun ka saurara mun har zuwa lokacin da za a tashe su gala ubangiji yace ce fa innaka minal munzarin to kai kana daga cikin waɗanda za a saurarawa ila yawmil waqtil ma'lum zuwa wani yini na wani sanannen lokaci anan ubangiji maɗaukin sarki yana ba da ƙissar annabi adam alaihi salam na farkon halitta da kuma abin da ya biyo baya na saban da iblis ya yi ko shaidan ya yi da kuma yadda gwagwarmaya ta fara tsakanin gaskiya da ƙarya a doron ƙasa ubangiji yana ba mu labarin halittar farko ta ɗan adam da ya yi annabi adam alaihi salam shine halitta ta farko ta mutum da allah ya yi gabaninsa babu wata aya ko hadisi da yake nuna allah ya halicci wani mutum babu wata aya ko hadisi da ta nuna akwai wani mutum da Allah ya halitta kafin annabi Adam amma an halicci aljanu kafin an halicci annabi Adam an halicci mala'iku kafin a halicci annabi Adam mala'iku an halicce su da haske aljanu kuma an halicce su daga harshen wuta sannan kuma annabi Adam salam an halicce shi daga ƙasa wacce ta bushe wadda asalinta taɓo ne wanda ya jima har ya yi baƙi ya canza sannan daga baya bushe daga nan ubangiji ya halicce shi shi yasa wani lokaci ubangiji ya ce min turabin saboda asalin taɓo ɗin ƙasa ce ce inna ma masalu adam masalu isa ka masali adam khalaqahu min turab sun qala lahu kun fayakun misalin annabi isa alaihi salam Allah ce kamar misalin annabi adam ne khalaqahu min turabin ubangiji ya halice shi daga turbaya ya ayyuha nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin mun halicce ku daga turbaya a wani guri ubangiji madaukakin sarki ya ce ya halicci dan adam daga yumbu wato daga yumbu wato daga tabo yumbu shine tabo kamar yadda Allah yake cewa fastaftihim ahum ashaddu khalqan amman khalaqna inna khalaqnahum min tinin lazim mun halicce su min tinin lazim daga danyen tabo a wani gurin kuma ubangiji ya ce ya halicci dan adam min salsalin kamar inda Allah yake cewa khalaqal insana min salsalin kal fakhar da kuma wannan ayar wala kad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun salsal ce ƙasa turbayar da ta bushe hama kuma shine tabo wanda yake bakin tabo saboda daɗewa har ya canza saboda daɗewa ya canza sannan ya bushe sauraka duk waɗannan abubuwa da ubangiji ya faɗa abu ɗaya ne tabo busasshe wanda ya canza ɗanye ƙasa duk dai abu ɗaya ne illa iyaka kawai ya biyo mataki mataki lokacin yana ɗanyen tabansa shine tilin lazim sannan ya zama abin nan sannan ya zama hama wato ya zama abin nan tabo sannan kuma bayan ya zama tabo dadewa ta sa shi har yayi baki sannan daga baya zo ya bushe ya zama kalfakhar kamar kamar abin nan tukunyar ƙasa wacce za ka ɗauka ka buga ka tana ƙara to shine salsal ɗin shine kalfakhar kamar tukunyar ƙasa to wannan shine ita shine abin da Allah ya halicci dan adam da shi gabanin a yi halittar adam alaihi salam babu wani halitta ta mutum sabanin yadda wasu suke kokarin su fito yanzu suna faɗa akwai wani da ya rubutu wani ba masare da ake kira Dr. Abdulsabur Shahid Dr. Abdulsabur Shahid shekarun baya rubuta wani littafi sunan shi abi adam qissatul khaliqa bainal usturati wal haqiqa a ciki abin da yake kokarin ya ce annabi adam ba shi ne uban shi abul ne ba abul bashar ba wato sai ya kawo wata bida'a ta rarrabewa tsakanin bashar da insan shi wai su bashar su ne farkon halitta da Allah ya yi su ba kamar mutane suke irin mu ba su ba su da ma hankali kamar dabbobi suke don haka su ba a ba ba su wata shari'a ba ba a umarce su ba a hana su ba ba wata ibada da aka dora musu to a cikin su ne bayan tafiya ta yi tafiya aka samu adam wanda shi yana da uwa yana da uba hawa tana da uwa tana da uba saboda ka waɗannan su ne su ne asalin ɗan adam don haka shi adam abu abul insani ne lokacin da mutum ya zama insan daga bashar to kaga wannan rarrabewa tsakanin bashar da insan da adam kaga akwai zafin kai a ciki ko ayoyin da muka karanta za su sun isa su bada su bada ansa tunda kaga a siyaki ɗaya wala qad khalaqnal insana sanda yace wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun bashara kaga insan din shine bashar ba wani abu ne daban fa imma tare fa imma tarayinna min al bashari ahadan فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم insiya kaga farko bashar kuma ƙarshe insiya insiya shine ins din shine mutum shine al-insan din kaga a lokaci guda sannan ka ce wai su bashar wata halitta ce da da, da, suka kare ba a dora musu ibada ba ya aka yi to ake kiran annabawa bashar in hannu illa bashar mithlukum kaga su ma annaba sun ce su bashar ne kuma kai ka zo ka ce bashar wata halitta ce da an yi ta ta wuce to kaga wannan irin kakala kakala ne da ake kokarin a kawo wani sabon tafsiri ake so a zo da shi wanda ya sabawa abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullukum min adam wa adam min turab dukkaninku asalinku annabi adam ne adam kuma min turabin daga ƙasa Allah ya yi shi ya zo a cikin hadisin muslim annabi yana cewa khuliqatil mala'ikatu min nur wa khuliqatil jannu min nari min marijin min nar wa khuliqa adam ma wusifa lakum an halicci mala'ika daga haske an halicci aljani shine uban aljanu din iblis an halicce shi min marijin min nar daga harshen wuta sannan wa khuliqa adam mimma wusifa lakum aka halicci annabi adam daga abinda aka wasafta muku wato daga abinda alqur'ani ya gaya muku don haka alkur'ani ya gaya mana cewa ya halicci mutum na farko min sansalin daga busasshiyar abin nan ke kasashen yumbu min hamlaka min hama'in daga yumbun da yake baki masnun wanda ya canza saboda jimawa wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum shi kuma aljani shine iblis ko mu ce shedan Allah ya halicce shi min qablu tun gabanin a halicci annabi adam saboda haka shi iblis dama yana nan har ma yana cikin mala'iku ana ibada tare da shi Allah ya halicce shi yana cikin mala'iku shi duk da ba irin halittarsu su bane amma kuma tare da su yake shi ma yana bautawa Allah duk abubuwan da ake na tasbihi da talili da takbiri duk gaba ɗaya da shi ake yi don haka yana rayuwa tare da mala'iku ne tare da mala'iku a cikin ibadojinsu to sai ubangiji maɗauki sarki daman can ya riga ya tsara abinsa a halittar annabi adam alaihi salam za ta zama jarrabawa domin a fito da iblis daga cikin wannan tawaga ta ta mala'iku wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun bashar? Allah ya ce wa mala'iku lalle ni zan halicci wani mutum min salsalin daga kasasshiyar laka min hama'in ta bakin yumbu masnun wanda ya canza fa'iza sawaituhu to idan na daidaita shi wana faktu fihi min ruhi na busa masa ruhi na faƙa'u faqa'u lahu sajidin to ku sajidin to ku faɗi gare shi kuna masu sujjada wannan shine abinda Allah ya shelanta wa mala'iku ya gaya musu a cikin suratul baqara ubangiji ya gaya mana abinda inni ja'ilun fil ardi khalifa yace zan sanya wani khalifa a doron ƙasa قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم yace zan samar da wani khalifa a doron ƙasa wanda zai raya ƙasa ubangiji ya halicci ƙasa amma ba kowa zai ci to zan sanya wanda zai maye gurbin ƙasa zai zauna a ƙasa kuma ya raya ta mala'iku suka ce za ka sanya wanda zai yi barna a cikin ƙasa kuma ya zubar da jini alhalin gamu muna tsarkake ka wani kaddisu laka muna nusabbihu bihamdika muna tasbihi tare da gode maka wani kaddisu laka muna tsarkake ka Allah ce inni alam ma la ta'lamu na san abin da ba ku sani ba wato ubangiji ce ina san hikimar da ku baku santa ba ba zan saukar da ku ku zama ku ne a ƙasa ba ni na yi niyyar zan saukar da ɗan adam ne shi ne zai raya wannan duniyar ba mala'iku ba to sai ubangiji ya fara nuna musu hikimarsa fa'allama adam al'asma'a kullaha sai Allah maɗauki sarki ya koya wa annabi adam sunayen abubuwa gaba ɗaya abubuwan da duk suke aljanna wanda ɗan adam yake wanda Allah ya halitta a lokacin su abin nan dabbobi ne tsuntsaye ne itatuwa ne abinci ne kayan abinci ne komai ubangiji ya ya sanar da annabi adam waɗannan abubuwa sanar da shi wannan itaciya ce kuma ga sunanta wannan dabba ce ga sunanta wannan abu kaza ne ga sunan shi komai aka sanar da shi sunansa sun ma'aradahum alal mala'ika waɗannan abubuwan sai aka Allah ya ɗauko ya nuna mala'iku qala anbi'uni bi asma'i haula ce to ku ga mun sunayen waɗannan abubuwa kaga cewa haula'i kalmar haula'i tana nuna wasu abubuwa ne a gaban su ku gaya mun sunayen waɗannan abubuwa ubangiji ya nuna musu a halittun da yayi yace ku bani sunan su Hannu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim suka ce ba mu da wani ilimi ya ubangiji sai ilimin da ka bamu banda abin da ka sanar da mu mu san wani abu sama da haka ba قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ce ba na gaya muku ba na san gaibin sammai da ƙasa kuma na san abin da kuke bayyana da abin da kuke ɓoyewa don na sani dan adam shi yake da bukata zuwa ga waɗannan abubuwa shi yake ci sai yake sha don haka shi yake shi zai nemi ya san me wani irin abinci ne zai ci wani irin abu ne zai sha mala'iku ba sa ci ba sa sha abinda ka da bukatar sa baka bukatar ka san sunansa kana neman sanin sunan abin da kake da bukata ne shi yasa Allah sai ya sanar da annabi Adam salam duk sunayen abubuwan da shi zai bukata saboda shi yana ci yana sha halittarsa yana ci yana sha don haka zai bukaci wani abu na rayuwa inda an saukar da mala'ika a doron ƙasa ina ruwan mala'ika zai yi noma ne mala'ika zai noma Ta haka ba zai raya ƙasa da noma ba mala'ika zai gina wasu kamfanin nuka ne ko ya samar da wutar lantarki ko ya kuka duk mala'ika ba zai wani duk baya buƙatar wannan buƙatunsa a ƙasa an gane kun ga ashe akwai hikima a sa dan adam ne a ƙasa ba mala'ika ba to shi yasa tun a farko ubangiji ya gaya musu shi ya san abin da sun ba sani ba shi yasa da yanzu mala'iku ne kuna ga za a samu man fetur ina ruwan ina ruwan mala'ika da man fetur har ayi rigima a kansa har a samu dan ne da delta mala'ika dan ne saboda su ba su da ba buƙatar wannan to sai ubangiji yasa dan adam shine yake da bukata shi yasa sai ya yi shi kaga kuma shine yake yake raya yake raya kasa to da da ubangiji yayi wannan ya fifita dan adam ta hanyar bashi wani ilimin da bai ba mala'ika ba Shi ne na waɗannan abubuwa ya fifita ɗan adam ta hanyar halittarsa da hannunsa ya halicci annabi adam da hannunsa sannan kuma ya fifita shi ta hanyar busa masa ruhinsa Wani faktu fihi min ruhi na busa masa ruhi na wannan idafa ruhi ana idafatu tashrif ce idafatu takrim ce wato don ubangiji ya karrama shi ya ɗaukaka shi ya ɗora shi akan mala'iku sai ya ce ruhi na na busa masa ruhi na to kaga sai ɗan adam ya zama ya samu wata kima da daraja wacce za ta sa mala'iku su girmama shi ubangiji ce to ku faɗi ku masa sujjada ku faɗi ku masa sujjada to a nan ne iblis wato zai kasa cin jarrabawar duk wannan abin da ake yi iblis ya sa ido amma yanzu an zo lokacin da zai faɗi jarabawa yace ce fa'iza sawaituhu wa faktu fihi min ruhi fa qawluhu sajidin fa mala'ikatu kulluhum ajma'un duk mala'iku gaba ɗaya sai suka faɗi suke sujada domin nan sun san wani umarni ne daga Allah duk umarnin da Allah zai yi tilas ne a bi wannan umarnin ba kuma kada abin da zaka ce kuma yin bin wannan umarnin Allah ka bi Allah ka girmama Allah ka bi saboda ka shi ya ce a yi sujada to faɗa a yi sujada duk da mala'iku ba za su bauta ma wani ba Allah saboda ka wannan da'a da suka yi bautar Allah ce kamar yadda za ka je yanzu ka yi dawafi da ka'aba ai ba ka'aba kake bautawa ba ka shafa hajarul aswad ba ba shi kake bautawa ba kamar yadda sayyidina Umar yake cewa inni a'lamu annaka hajaran hajarun la tanfa la tadur wa la tanfa' falaula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka Sai Umar lokacin da ya sumbaci a Hajarul Aswad na jikin Ka'aba ce wallahi ni na san kai dutse ne ba za ka amfanar ba za ka cutar ba ba dan na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sumbance ka ba zan sumbance ka wannan sumbantar ibada ce mu kalli a ka'aba mu yi sallah ibada muke wa Allah ba wai dan muna ganin cewa ka'abar muke wa sujada ba don haka nan mala'iku ubangiji ya ce su yi masa sujada domin wannan sujada za su yi masa bautar Allah ce kuma wannan umarni ne ya zo daga sama tilas ne a zartar da shi umarni ne na wajabci to amma iblis shi sai ya bin wannan doka illa iblisa aba an yakuna ma'as sajidin sai iblis ya ce ba zai zama cikin masu sujjada ba wato sai ya yarda ya shiga cikin mala'iku a yi da shi lokacin da mala'iku suke sujjada shi sai ya tsaya ya yi mai ya ce ba zai yi ba ubangiji ya tambaye shi ya iblis malaka allah ta kuna ma'a sajidi me ya hana ba za ka zama tare da masu sujjada ba ka duba ka gani allah maɗaukin sarki na iya sa wani mala'ika ya murɗe masa wuya shi kenan an gan magana ko wata wata tsawa ko wata wuta ta kama shi ya narki don an gama magana ba ya yi ba gashi nan an ce a yi ya ce ba zai yi ba to amma dan a koyar da kai cewa ko menene aka yi na laifi kafin kai uku ba ka nemi ka ji hanzarin mutum ubangiji ya san dalilin da ya hana dan abin nan iblis ya sujada nan ya sani amma duk da haka yanzu yana so ya ji daga bakinsa ma aka Allah ta kuna ma'a me ya hana ba za ka zamo cikin masu sujjada ba qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin kaga yanzu ya fito da da mayatarsa a fili ana khairun minhu ni na fi shi alkhairi khalaqtani min narin ni da wuta kayi ni shi kuma da yumbu kai shi to da lokacin wannan a ɗabi'a ta iblis ta fito fili halayya shi ta fito fili ka duba irin cututtuka da suka bayyana a cikin maganarsa wannan magana ta shi halakta min nari wa halakta min tin akwai cututtuka a ciki na farko akwai cutar wato bijirewa umarnin Allah umarni ne ubangiji ya bashi ma mana aka Allah tasjuda id amartuk Allah ce ma mana aka Allah tasjuda id amartuka me ya hana ba za ka yi sujjada ba lokacin da na umarce ka kaga umarni ne aka bashi ubangiji ya kaya masa ga dalilin da zai sa su sutura shine umarnin da ya masa me ya hana to ba zai yi ba sai ya nuna zai yi ja da umarnin Allah kaga cuta ta farko kenan cuta ta biyu cuta ta girman kai illa iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin yayi girman kai wannan girman kai shi ya kai shi zuwa ga halaka shi yasa wato cutar girman kai ba karamar cuta ba ce mutum zinna sai ta halaka mutum shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda yake da cutar girman kai a zuciyarsa ko da gwargwadon kwayar komayya ne ba zai shiga aljanna ba kaga ba karamar cuta ba ce idan ita ce ta kai iblis ta baro qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha Allah ce fita sauka bai yiwuwa a barka a cikin wannan ni'ima da wannan matsayi alhalin kana dauke da cutar girman kai shi yasa duk wanda wanda yake da cuta irin ta girman kai to yana da wani cuta irin wacce ita ce ta fara halaka iblis a rayuwa ci ana khairun minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min din cuta ta uku cuta ta gaddama shine al-iba wato a bada umarni yayi gaddama ka nuna ba a isa ba ka duba cewa yake yi lam kulle. malaka Allah ta lam a kulle asjuda ba wai la asjuda ba akwai bambanci tsakanin ya ce la asjud da kuma lam a kulle asjuda wato ba zai taɓa yiwuwa kamar ka ce ba zai taɓa yiwuwa in yi sujada wato wannan hukunci ne da ya riga ya yanke shi kuma ba koma da baya kamar yadda annabi isa ke cewa ma kana li ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq bai gare ni ba zai yi ba faɗi abinda ba gaskiya ba to irin wannan kuma iblis anan yake cewa bai wa ba zai yi ba in yi sujjada ga wani mutum to kaga wani ita ce iba kafewa da nuna taurin kai sannan cuta ta hudu cuta ta hasada cuta ta hassada ba komai ya hana shi ya yi wa annabi adam sujjada ba sai hassada yaya za Allah ya fifita shi ya fifita shi a kansa shi yasa yake cewa ara aitaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawm alqiyamati la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila yace kaga wannan da ka nuna ka fifita shi a kaina in dai za ka jinkirta min zuwa ga zuwa ga ranar kiyama to sai na yi kace-kace da zurriyarsa to kaga wannan ita ce hasada ya wai yaya za a fifita annabi adam alayhi salam a kansa to ita ma cutar hasada ba karamar cuta ba ce tana daga cikin cututtukan da suka kashe iblis tun farkon halitta sana duk wanda yake da cutar hasada to yana da yana da wani nau'i irin na cututtuka da iblis ke dauke da su a cikin zuciyarsa sannan cuta ta ta biyar wato cuta ta ƙin nassi gabatar da hankali akan nassi nassi anan nan shine umarnin Allah da ya ce ku yi sujjada kaga anan nassi ne magana ce ta fito daga babba wanda ya fi kowa shine Allah don haka kawai ka bi amma ba ka yi tunaninka ba kai ka ce a to a ina ganin a nan bai kamata in yi biyayya ba saboda abin da yake gani aini na ini ya kamata a bi ana khairun minhu ni na fi shi alkhairi ni min nari wa khalaqtahu min tin hujjar sa shi da wuta aka yi shi annabi abin adam kuma da turbaya saboda haka shi a ganinsa a tunaninsa a kwakwalwarsa kwakwalwarsa ta marasa hankali yana ganin cewa wato wuta ya ta fi tabo daraja ta fi tafi matsayi da za a fifita wuta akan abin da a fifita tabo akan wuta shi yasa wani wani wani iblisin mutum yake ƙara kare mazhabar shedan yake cewa iblisu afdalu min abikum adam fatanabbahu ya ma'shar al-ashrar النار عنصره وآدم طينة والطين لا يسمو سمو النار wannan cikin waƙoƙin abin nan ne al-ma'arri abul ala al-ma'arri abin abu nuwas shi iblis afdalu min abikum adam fatanabbahu ya ma'shar al-ashrar yake iblis ya fi baban ku adamu daraja shi fa mutum ne ma ko shi waye babansa iblis din ne babansa iblis ya fi baban ku daraja don haka ya ku taron yan iska ku ba da hankalinku wai waɗanda yake magana da su wanda yake kira yan iska a shararai ya ku taron a shararai ku bani hankalin ku annaru unsuruhu iblis da wuta aka yi shi wa adamu tinatun amma adamu da tabo aka yi shi wa tinu la yasmu sumu wan nari ba yadda za a yi tabo ya buta to waye ya ce tabo ba zai buta ba kai daga gaganin kaga tabo kaga wani abu mai nutsuwa amma kalli wuta ba akwai nutsuwa tare da wuta fi sabilillahi a cikin tabo ba abinda ba za a samu kayan amfanin gona a cikin tabo za a samu abu mai abin nan gwalagwalai a cikin tabo za a samu duk za a iya fito da su a cikin tabo amma za a iya samun wani a cikin wuta wuta sai dai ta lalata sai dai ta cinye ta babbaki amma ba ta baka ba to in tsayawa ma za a duba ai lalle tabbas in ma za a yi amfani da hankalin sai a fifita taban akan akan wuta da ka fada wuta da ka fada tabo fi sabilillah idan ka fi so kare ka fada tabo ko zai rike ka ko zai rike ka asa yadda aka aka fito da kai illa iyaka kawai ka je kai wanka amma wuta fa mutum ya fada kuma ai shikenan ko ya ko ya tsira to zai fito kuma da dameji to kaga ina ina za wanda aka yi shi da wuta zai ce wai shi ya fi alkhairi wani alkhairi ne anan saboda haka kaga shi anan ma tunanin da yayi tunani ne mara kan gado shi yasa aka ce duk wani wanda zai gabatar da tunaninsa akan nasi to yana bin mazhabar shedan ne akwai yan iblisiya suna nan da yawa ka ce Allah ya ce annabi ya ce sai ya ce to ni ina ganin fa to kana ganin me kuma kana so ka ce ana khairun minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin dai aka ce Allah ya ce annabi ya ce an gama magana babu gana kana gani ko wani yana gani ko iyayenka suna gani ko ka yana gani ko waye yana gani yanzu ga maganar Allah da manzansa ita za a kalla to kaga wannan yana daga cikin cututtukan da suka halaka halaka iblis wato yana daga cikin kuma cutar da ta halaka iblis har ila yau cuta ta shida tazkiyatun nas wato tsarkake kansa abu ne da ba shi da kyau mutum ya rika fifita kansa akan wasu haka kawai sai rika jin ya fi kowa ruba ce ana khairun minhu wannan ana khairun din ita nuna na kasasa wala tuzakku anfusakum huwa alam biman ittaqa kada ku rika tsarkake kawunan alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum bal illahu yuzakki man yasha ka duba waɗanda suke tsarkake kawunan su Allah shi ke tsarkake wanda ya so haka mutum ba zai tsarkake kansa ba ko wani ma aka ce kakka yau wato kai ta kuzuzu ta shi a gabansa kanka halaka shi bare kai ka kuzuzu kanka wani sai ce to ai ai ga annabi adam ga annabi annabi yusuf ya ce ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun amin ya ce to ga annabi yusuf ya yabi kansa wato shi ma zai kwaikwayi annabi yusuf ko ya ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana cewa ana sayyidu waladi adam wala fakhar ni ne shugaban wato duk 'ya'yan annabi adam wala fakhar ba da fariya ba ya ce to shi ma zai kwaikwaye su don haka shi ma zai yabi kansa wannan ba daidai ba ne waɗannan bayan allah ne annabawa ne ma'asumai ba maganar ka tuhume su da cewa wai a zuciyarsu suna da wani mugun nufi kuma ba ko da yaushe suke faɗar wannan magana ba sai inda ta kama inda ba a fahimci martabarsu ko matsayinsu ba sai su faɗi wannan don su ƙara tuna mutane fa matsayinsu don kada a je a shiga saban Allah ba laifi malami in ya shiga ƙauyen da ba a san shi malami bane ya ce jama'a ni malami ne ku zo koya muku karatu ba yaban kansa yi ba ba a fahimta ba ko ya ce jama'a duk tambayoyin da kuke da su na addini ku zo in an samu ku insha Allah zan an samu ku kaga nan ba za a ce da shi ka yabi kanka ba saboda in ya zauna a haka to zai zauna cikin kwansansa ba tare da mutane sun fahimci abin da ɗinsa ba don haka za ka samu wani lokaci abdullahi dan mas'ud yana cewa da a ce na san mutumin da ya fi ni sanin alkur'ani a ko'ina yake duniya da na da na hau abin hawa na je na iske shi ka ce to ibnu mas'ud shi ma ya yabi kansa a'a ya yabi kansa inda yake so fitowa mutanen da ke gefensa matsayinsa domin su karu da shi to wannan babu laifi amma kawai mutum ya zauna kawai ta faɗan falalarsa da darajoji da martabobi da karamomi da Allah ya masa wannan ba ɗabi'a ce ta mutanen kirki ba ɗabi'a ce ta iblis kuma ita ce ta fara halakar da shi ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ubangiji yace qala fakhruj minha fa innaka rajim fakhruj minha fita minha ko dai daga aljanna ko kuma daga wannan matsayin da kake kai ka fita daga shi wato ubangiji ya kore shi daga wannan matsayin ko ka ce ya kore shi daga aljanna wani zai ci to in ya kore shi daga aljanna ya haka ya samu ya koma har ya yaudari adam alaihi salam ko wanda zai zai zai iya wannan tambayar ci an kore shi daga aljanna to aka yi na'am an kore shi lokacin da ya shiga ya shiga ne shiga ta mai saban Allah ba shiga ta mai da'a ba wato kamar mutumin da za ka kora da gidanka kuma ya saɗaɗo wata rana ya zo ya kwana a cikin gidanka baka sani ba to Allah ba a cewa bai sani ba amma dai ka san cewa lokacin da ya shigo shigowa ce yayi ba ta mai da'a ba a da can yana zaune a matsayin an ba shi dama amma yanzu an kore shi ko kuma a'a an kore shi ne daga wannan matsayin da yake kai ai da matsayinsa matsayi da yake da mala'iku shi yasa da aka ba wa mala'iku umarni shi ma ya shiga ciki ba tare da an ware shi an ba shi nashi umarnin ba saboda matsayin su ɗaya lokacin da mala'iku suna ibada to yanzu an saukar da shi daga wannan matsayin ubangiji ya kore shi daga wannan matsayin to bayan ya kore shi kuma zai iya wasu ga ga annabi ga ga annabi adam wasu malamai suka ce ba tilasta ya shiga aljanna zai yi masa wasi ba zai iya masa wasi tunda wasi wani abu ne yake jefa a zuciya zai iya masa shi daga nesa ma daga nesa kamar da a waswasa lahum shaitan fa waswasa lahum shaitan kaga waswasi ne yayi musu waswasi kuma haka zai darsu a cikin zuciyar bawa ubangiji ya ce ya fita minha daga ita wannan aljanna din fa innaka rajim domin kai abin jefewa ne wato a da can idan ana so a nuna kaskancin mutum sai a jefe shi shi yasa lokacin da abin nan abu rigal abu rigal wani mutum ne wanda ana cewa yana daga cikin waɗanda suka zuzuta bautar gunki a cikin larabawa ƙasashen larabawa kuma sai ubangiji ya jarrabe shi ya zama abin tsana a cikinsu don saboda ya yi ha'inci ya yi ha'inci lokacin da abrahata ya zo zai yaƙi ka'aba shi ne ya rika masa jagoranci shi ma ya yarda da abin da ya zo da shi ya rika nuna masa hanya to shi yasa laraba da ya mutu suka je suka rika jifan abin da dinsa kabarinsa da suke cewa da shi la nafqahu kathiran mimma taqul wa inna la naraka fina da'ifa wa laula rahtuka la rajamnaka wa ma anta alaina bi aziz saboda ka shi wannan jifa alama ce ta an wulakanta ka an tozarta ka an kaskantar da kai to shi da ubangiji yake cewa iblis ya fita shi wanda yake abin jifa ne wato kaskantacce ne wulakantacce wa inna alayka la'nata ila yawmiddin kuma la'ana ta tabbata akan ka har zuwa tashin alkiyama to inda zaka gane cewa iblis zuciyarsa kasashiya ce bakar zuciya ce kuma wato tattare take da niyyar mugunta sai yake ganin cewa to ba zai kyale wannan mutum da aka karrama shi aka ɗaukaka shi a kansa ba zai kyale shi ba Tun da kuwa an tsine mishi har zuwa tashin kiyama to a bashi shi ma wata rata a bashi wata dama har zuwa tashin kiyama shi kuma a ga aikin da zai yi qala rabbi ya ce, ya ubangiji kaga ya san Allah ne ubangijinsa har yanzu ya ubangiji na addu'a yake yi fa anzirni ila yawmi ka dakata min ka jinkirta min ka sarara min har zuwa ranar da za a tashe su ubangiji ya ce fa innaka minal munzirin kana daga cikin waɗanda za a dakatawa kaga wanda ya nuna ba shi kadai za a jinkirtawa ba akwai wasu wanda su ma za a jinkirta musu mala'iku mala'ika jibril mala'ika ba za a karɓi ransu ba har zuwa wannan lokaci kai ma fa innaka minal munzarin kana daga cikin wanda za a jinkirtawa ila yawmil waqtil ma'lum har zuwa wani yinin wata rana wani lokaci sananne wato har zuwa tashin alkiyama za a jinkirta maka zuwa wannan lokaci kaga anan ubangiji madaukin sarki yana nuna duniya ba komai bace a gunsa ka duba shedan ya nemi duniya Allah ce an baka wanda ya wannan ba zai nemi lahira a bashi ba amma ya nemi duniya an bashi wanda yake nuna cewa duniya ba wani abin kirki bane ba wani abin ado bane ba wani abin a zo a gani bane a gurin ubangiji لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء النبي يقول دنيا تنا ta ya samu matsayin fiffiken sauro a gurin Allah to kafiri ba zai sha makwarwa ɗaya ta ruwa ba makwarwa ɗaya ta ruwa kafiri ba zai samu ba amma da yake a duniyar ba komai bace a agon Allah shi sai ya sha ruwan sanyi kai kuma ka sha ruwan rijiya don haka wannan kisa ta adam da iblis adam alaihi salam da iblis la'anahullah tana cike da fawa'ir wanda insha Allah gobe in muka kara shi ta za mu kara fito da su abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi